a satin da ya hurce dan uwana malam abdulaziz ko idris malam idris abdulaziz ya min nasiha in ji tsoron allah in taka ma malam murtala burki to na gode wannan nasiha allah ya saka mishi da alkhairi malam murtala na taka ma burki gakka yarda ka gitta ma wanda yake da hujjoji bisa ga abin da yake faɗi. Amma duk wanda ya yi magana da bai da dalili, to ni na ce ka saki burkinka. Ba wai ka ɓace shi ba, amma saki burkin. Ni na ce duk abin da ya tabbata na gaskiya, gakka ji tsoron zargin mai zargi gare shi. haka annabi ya yi wasu wasici ga ku ji tsoron zargin mai zargi don haka na ja ma malam murtala burki ga duk wanda adda dalili game da abin da ya ka faɗi to malam murtala ya kyale shi amma duk wanda ya faɗi abin da bai na nafsi to malam murtala ya karanta nasosi ya yi mai raddi na musulunci a raddul ilmi irin wanda malam murtala ya yi satin da ya hurci saboda haka malam idris abdulaziz na ji nasiha ka kuma na karɓa kuma na yi a yan musulmi matsalar sakkwato babban abin da ke damun mallaman sakkwato ba kamar hasada hasada take su lokacin da Allah ya nufi ya watsa gaskiyar shi to ta waɗanda ya kaso ta hanyar su yake watsa gaskiyar da Allah ya nuhe watsa musulunci a Madina kun jiya da yayi da Allah ya nuhi ya watsa musulunci da gaskiya da sunna a Sokoto sai Allah ya tadda wani baƙauye dan baƙauya mallam Musa lukuwa. sai Allah ya tayar da shi shi zai gaya musu gaskiyar da ba su iya turewa hasida da baƙin ciki sai ya kama ya kashe su wanga yana can yana ta wanga yana yana amma dai bakar hasada ce kuma yadda za ku yi mutu bi saboda haka kamar yadda kuka san muna kira ya ku malaman sakkwato ya ku malaman sakkwato ya ku malaman sakkwato kun ji kunya lukuwa ya zo sana'ar shi ba ƙauye ne yankan akai fa yake yi ita a sana'ar shi amma ko ba ɗan raraka ba ne kowa ya sani raraka tana barin kuku gane gaskiya ba lai yan raraka wasu waɗanda waye wasu ta kai inda ta kai ba sakkwato suke raraka ba sai sun tafi abuja su yau raraka abuja ake taya yau raraka in ka ga malami ya abuja to me ta yi ba wa'azi aka kira shi ba me ta yi rika suke zuwa wayewa inda ta kai su kenan sun waye don haka haka za ka ga lukuwa da silifas ɗin shi da ya shi ya zo ya faɗi abin da ka yi kaɗan ka warware shi da kai da malaman ga kuma ka yi kaɗan ka hana a karɓe shi saboda haka ba ƙauye Allah ya turo muku ya karanta muku gaskiya in kun so ku karɓa ku ribanta in kun so ku yi musu ku halaka ko ku ji kunya ko ku kunyata yau ba ga ba ƙauye ya zama mamallaman sokoto abin da ya zama musu ya zama musu alaƙaiƙai ba ƙauye ɗan ba ƙauya ya zama mamallaman sokoto alaƙaiƙai ya zama musu ƙadangaren bakin tulu ba yadda za su yi sai dai bakin ciki ya kashe su sai dai bakin ciki da Allah ya tashi sai ya bashi babban mataimaki malam murtala assad ya zan fiya fiya fiya su fiya fiyan mushrikai fiya fiyan yan bidiya to mu wallahi ba ba lokon muka tsoro ba wallahi wannan yaron nashi shi a dan bidira Allah rabani shi yayi abinda Allah ka nufi kenan kuma haka yayi saboda haka sai dai bakin ciki ya kashe ka bayan murtala wasu suna nan matasa suna tasowa ba yadda za ku yi in mulukuwa ya mutu yau to magana addini ba abin da zai rage sai dai abin da ya gaba kai mai cewa kai rawa bisa ga cikin luko ai ka aikin banza luko ba shi yazo da addinin ba ko ba shi an rike da shi ba rikon Allah ne akwai waɗanda suke ganin su atta ga gaba ɗaya da sun barta ta mutu sun barta kamar ba su barta ba kamar ba ba a yi su ba su nawa sun tafi kamar ba su tafi ba an manta da su wallahi kwabbarta ba ta karewa in dai da awace ta Allah in ta Allah ta wallahi kwabbarta ba ta karewa kowa ba zai wace ta ba baƙin kwaɗai ne ya dame su sannan yawan matsalolinsu ba su da sana'a yi luko kowa ya san yana da sana'a shi kowa ya san luko na da sana'a shi kuma sana'a ce babba noma da kiyo shi a sana'ar lukowa eh? noma da kiyo kai kana can wurin raraka kana nema a baka dubu ɗari lukuwa in ya ɗauki maraƙi ne guda ya kai sai a sayi miliyan ɗaya da rabi kai kana can kana nema a baka ɗari biyar a baka ɗari biyu saboda haka ya za ka yi lukuwa yana noma abincin da har shekara ta dawo ba zai canye ba to mi zai yi wurin raraka ko in dai ba butulu ne zama ba mi zai yi wurin raraka wani na adda abin bani ban san wanda adda shi ba saboda ku da kun ka tsugunne ku tai ku yi raraka ku tai ku yi raraka ba ku da sana'a dole ne ba shi yasa ku ga wancan wancan yaron ba wanda yake cewa wallahi luku akama luku a dan kwano wancan kwano kwanoni yake ko mai kwanoni mai langa ya tara iyali kuma ba sana'a fari ba ta baki ba dole ya fadanci ba dole zama mai fada sa'idu mai kwano yau bai bai da sana'a fari bai da ta bai da ita don haka yau in kowa ya ce bai koma ba luko ko biyar wallahi in sha Allah luko ba zai shiga cikin wata matsala ba an yi gwamnatin da ta yi faɗa da ni kun sani amma wallahi tun kamin sannan sai da ni training ɗin rayuwa da na yi training ɗin rayuwa ta na koya mata wahala na koya mata duk wanda ya faɗi rataya karantarwa nake yi a lokacin nan tasashen ne zai faru a gaba a hanyar da nake bisa gare ta na san da wuya a zan ba matsala ba sai in zo in ɗauki hutu na wata uku a aje albashi ban son albashin wata uku in gani ina iya rayuwa ba da shi ba don komi ta daɗe sai an samu matsala na ɗauki wata uku ni rayu lafiya lau ban samu matsala ba wata rana kuma ni ɗauka wata uku ashe sai ga lokacin mara burki ya zo ya riƙe min ɗan albashin da aka bani shekara bakwai a raƙomin shi'a raƙomin shi'a sai ya riƙe min albashin da aka bani ɗan albashin da aka bani sai ya riƙe shi shekara bakwai ko yar biyar yanzu inda ba Allah ya taimake ni ba dama na yi tirenin ɗin rayuwata da wahala da rayuwar iyalina ba komowa zan yi ina duke-duke ba don Allah ya haƙuri kuma a zo a gitta min cewa mallan in kana so ka bar matsalar ga a daidaita da kai ina gidan yari fa shugaban gidan yari yake kira na wai mallan wagga matsala baka ajewa ka huta ka zo a baka albashinka ka ci gaba da aikin ka da ce wallahi a mizan aje gaskiya zan bari su yi abin da suke iyawa ya kwashe shekarun shi da abin da ya sani ce shekara bakwai shekara ta farko na ba mu samu matsala ba shekarar shi ta biyu mun ka samu matsala har ta ƙare cikin wahala muke cikin jidadi muke da shi kuma Allah ya taimake ni nin riƙe abin da nake akai yau wace wahala ta za ta sani in saki gaskiya ana kai lokacin da in yi azumi a dama mini koko da ni da iyali na ba wanda zai sa suga ga koko ya buwaye shi suga babu kosai na shan kunu babu amma duk Allah ya sa daure Allah ya sa ni daure wahalar ta gushe ko bata gushe ba shi yasa lokacin da na ce muku wannan raƙumin a shi ya samu siyasa yanzu mun ga wani wanda muka sa ran cewa za mu samu sassabci muna goya mai baya ko ba mu goya mai baya shi yasa mun ka zo gaba ɗaya mun ka ce sai alu muka bi shi kuma Allah ya sayi nasara alƙawullan da ya yi mana ya cika albashin da ba farawa ya riƙe min na shekara bakwai ya haɗa bina gaba ɗaya bani sai gani ba farawa ya yi mini asusun da ba zan iya yi ba shi ya tara min kuɗin saboda haka in ba ku sani ba ku sani wahala mun saba da ita wahala ba ta samu saki gaskiya wallahi ku zo mu bi gaskiya tare da ku inda ya ga Allah ya ga dama ya bayyana da gaskiya na yaka bayyana da ita ko ta wata ko ta hanyar wa ba Sheikh Usman bin Fodio mallaman na Sokoto suna nan ba Allah ya kawo shehu yana bako munahukan mallaman Sokoto ba abinda ba su a shehu ba ba abinda ba su yi mai ba munahukan mallaman Sokoto mala baka jibril ya taba cewa a ko da shehu ya zo akwai zaure saba'in na munafuci a sokoto zaure saba'in na munafuci don haka sokotawa munafuci sun ka gada sun gadi munafuci amma kuma bai hana mu tahi da 'ya'yansu a cikin addini mu mai yawansu lokaci ya yi hurci ɗaya za su yi gaske za ta mamaye yanzu sakkwato kamar yadda musulunci ya watsu a madina yanzu sakkwato kowane gida yanzu sakkwato akwai gidan da sunna bata shiga ba sunna ta shiga kowane gida ko bata shiga ba har gidan babba da jikka in mun ka ce an ga wata suna shan ruwansu bai sani ba yana nan su sha ruwansu su koma su yi zamansu ba mu yadda a yi idi ba sai su mata ne dariya yali ne dariya suke mishi don sun sha ruwansu sun sha kanan kana wahala ‘yan majalisa shi fadawan shi sai sun ciwo gidaje su sun koshi sai a zo a zauna majalisa wai yanzu wasu sun yi sallah yau su ma sun sha kai awawa baka sani ba sun sha ruwansu sun yi sallar su idin ɗaya aka jiran ka gobe ka hau a take maka baya ana yi maka fafa lolo ba ka da nauyi fafa lolo ba ka da nauyi haka suke kallon ka kallon da suka yi maka kenan da sun mai da kai dabirtacce saboda haka gaskiya ku zo mu bi gaskiya tare da ku ku zo mu bi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam mun yi kira cewa ba malaman sokoto duk malaman najeriya duk wanda ganin abin da muke akai ba daidai ba ba wai wani dabirtacce wanda bai san ma inda ilimi ya mai da gaba ba wanda ka so a bari yayi muƙabala da luko don suna ne ya hita waɗannan mun san mutanen banza ne na mu da su wani yana kuce kuce sai yaran mu sun ka zo suka same shi yace bai yi Washi luko ya kaso wai ya yi suna ya yi mukabala da luko kun san yanzu da hanyar gaba ɗaya ta sakkwato duk masu mulki babu abin da abba sana'ar da ka ba da kuɗi kamar ɓacin lokuwa kun san da wannan ko gwamnatin sokoto in kana so ka yi gira gare ta ka ji kana ɓacin lokuwa ai ma sa wallahi wani ya yi ƙoƙari ya zagi lokuwa zai ce to kai ai ma sa yanzu ko abin gwamnati babu wadda ka baka ko yan biyar don zagin lokuwa in ka ji ka ɓaci luko an ba kuɗi to babba da jikkana ya hito yana ɓace-ɓace sai a ce to an yi maka uh, ɗan kwamitin ganin watan gidan sarki shi kenan saboda ɓacin da kai ma lukuwa to yau in ya kasance ba ku da sana'a in ba ɓace lukuwa ba na ita ce muku wannan sana'a gajera ce za a kai inda ba ta ci ko shi babba da jikka in al'amari ya canza ba ku sake bacin loko da a ba kuɗi muna roƙo Allah ya sa abin ya canza Allah ya gwada mana mun samu shugaba na musulunci na ƙwarai wanda zai bi sawun na gabanin shi ya bi sawun abubakar na uku ya bi sawun ibrahim da suki ya bi sawun muhammadu maciɗo. waɗanga kun san ba mu taɓa samun matsala game da azumi ba da su ko mun taɓa samu sun taɓa kama mutane matsala sai wanga ɗan yahudawa abokin yahudawa wanda yake ya a aji annabi a ɗoki ainihin malaman hisabi wato magana da ganin wata ta ido su gaba ɗaya an aje wai an samu ci gaba to ci gaban ga da aka samu wai tambayar mu wai annabi ko ya san da shi Ilimina, to annabi ya san da shi ka ba mu amsa ta harko. ce eh annabi ya san da shi to annabi ya ce a shi wannan magana ta malaman hisabi malaman falaki tunda annabi ya san da ita ya ce a ce eh ina hadisi in ko kace bai san da ita ba wani abu na ya hito daga baya to ina romu da abin da annabi bai san da shi ba sannan abin ban mamaki abin da zai faru har alkiyama ta tsaya duk annabi ya bada labari ko ba haka ba ba da labarin sabkar isa ba da labarin hitowar dujjal wai fa da labarin ya ajuju da majuj duk ba an faɗi ba lokacin da aka faɗi sun zo to inda akwai lokacin da Allah ka so a aiki da malaman hisabi wajen tabbatar da wata da lalle annabi zai faɗa mana to wanga maganar ru'uya sumu li ru'yati wa abdiru li ru'yati akwai lokacin da za a aje ta sai a dawo ana aiki da kwamfuta kawai ku hita batun dubin wata to annabi ya faɗa mana haka wanda ya ce mana dujjal zai zo ya ce mana akwai lokacin da za a aje maganar ru'ya a komo ga malaman hisabi to in ko addini na mishi annabi ya faɗa mana haka ba bai cikin addini da duk kaji mutu yana magana haihuwa wuta to dan bid'a ne magana kalmar haihuwa ma bid'a ce haihuwa wata halan oka ce za ta haye shi ganin wata ake magana ba haihuwa wata ba wa zai haife shi wa a uwa shi magana haihuwar watan bidi'a ce magana ce ta malaman hisabi ba aiki da ita saboda haka yan uwa musulmi wallahi lokaci yayi duk mutumin da ya zo ya kawo sabon abu za a bar shi da abin shi man amila amala laysa alaihi amruna fa huwa raddun wa man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun ko zo da sabon abu za a bar mai abi ne to sarki ya zo da sabon abu me ya zo da shi sabo cewa a aje ru'uya ta ido ai aiki da malaman hisabi sabon abu na ya zo da shi ko ba sabo ba sabo ne ko ba sabo ba to malam murtala ya yi bayani ya karanta littafai in akwai wani cikin malaman shi wanda zai iya rajin wannan shi ma ya karanta littafai tiren tiren a gani ya karanta ko baka zo muƙabala ba karanta littafan mu jiya to amma ba ka da dalili kuma sai a kyale ka kai waye za a kyale ka saboda mi ka saki gaskiya a barka to wallahi duk wanda ya saki gaskiya duk wanda ka son ya aza mutane bisa ga ƙarya duk wanda ka son ya aza mutane bisa ga bid'a ni abinda a ainihin wasici na ga malam murtala ko bayan na mutu ya ci gaba da ainihin gwangwada musu musiba ta karanta musu gaskiyan nan har su dawo a kanta. abin da ya saki musiba a wurin su yake musiba a wurinsu. masaibu qaumin inda qaumin masalihu duk abin da ya zama musiba wajen wasu wasu kuma maslaha ce gare su saboda haka duk lokacin da aka faɗi gaskiya wani za ta zama maslaha gare shi wata za ta zama musiba gare shi ba zai karba ba saboda haka ku ci gaba da faɗin gaskiya malamai matasa ku ci gaba da da'awa ku ci gaba da da'awa shi yasa kuke ganin ga malam shehu turaita nan da wuya a yi sati bai hita wurin wa'azi ba alhamdulillah ga sunan ire-irensu mu haka muka bukata yanzu in lukoyan mutu ya riga ya yi kyankyasa ya haihu kuma haihuwa ta girma kai da ka faɗa a kashe luko ai kama kara yan warauta sun yi sake zaki ya girma shina ɗan jariri ya kamata a kashe shi yanzu ko ya yi ƙarhinsu da'awar luko ta watsa ko'ina ta hita jihar sokoto ta fita ma najeriya in kun ji irin yadda mutanen wasu ƙasai sai ka kira suna yabawa suna godiya sai kun yi mamaki don haka da'awar ta hurce duk inda kuke zaton da kun ga taron da aka yi na idi bana wai isa ya tara mutane haka nan in ba gaskiya ba gaskiya dai ta isa ta tara mutane haka nan Allah shi fahimtar da mu